1447 wanda ya daidai da 26 ga watan jun miladiya 2025 muna gode wa Allah da ya ƙara kawo dawo da mu rana irin yau domin ci gaba da gudanar da muhadara da aka sanya wa suna warware shubuhoyi da kage da kareraki ga aka yi wa da'awa na sunna ta manzo sallallahu alaihi to insha Allah yau shine daura na biyu muhadara na biyu da malam zai gabatar a jiya malam ya yi mukaddima ya kawo bayanai masu tsawo tarihin da'awa da irin gwagwarmayan da aka yi na da'awa sosai eh, sannan yau insha Allah malam zai daura daga inda ya tsaya sannan sai a fara warware shubuhoyin insha Allah muna fatan Allah ya ba malam ikon gudanar da dauran nan yadda ya kamata kuma ya ba shi dukkan yi mata adalci da kawo abubuwan da za su ƙara gamsar da al'umma kan wainan shigoyi da wainan bayan Allah masu takalili suka jefa wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin malam bako a salafiya domin gudanar da ainihin muhadara wanda yake da alaƙa da warware shubuhohi dangane da ainihin masu takalidi to kamar in ba a manta ba jiya na ɗanyi wata matashiya wannan matashiya saboda unwarware warware shubha ga mafi yawan mutane musamman mabiya da tagumi shi kanshi mutanen da ke ganin cewa ai malam ya haya a salafi karatun shi gaba ɗaya kusan kashi casa'in kan dakta yake ƙarewa. to ga bayanin da na jiya duk mutumin da ya saurare ni inda mai adalci ne zai fahimci gaskiya cewa akwai sanda muka tare akan 'yan shi'a sai da al'amarin ya yi sauki akwai sanda muka tare akan sufaye sai da al'amarin ya yi sauki akwai sanda muka tare akan 'yan alaƙatu mabiya ɗan gungu sai da al'amarin ya yi sauki akwai sanda muka tare akan wa eh? akwai lokacin da muka tare ma akan 'yan ikwamin musulmi muka buga da su sosai sai da al'amarin ya yi sauki sannan akwai wani lokaci da wani malami mai da'awan sunna ya zo yana ta tsananta kama al'umma abubuwan da Allah ta'ala bai saukar da shi ba manzan Allah bai saukar da shi ba ya zo yana ta gina ainihin hukunci ya haramta abin da ya ga dama ya halatta abin da ya ga dama idan aka yadda da shi shi kenan kai mutumin kirki ne in baka yadda da wannan ba in ma ya kira ka fasiki ko ya kira ka zindiki ina ganin ɗan uwa ba su manta sanda aka buga a wannan gari na kaduna ba garin kaduna ya ɗauki zafi dangane da abin da ya shafi niƙabi ko shi lokacin da ake maganar niƙabi al'amarin ya yi zafi ko bai yi zafi ba shin mun yi taraddi ko mu yi taraddi ba shin wa muke wa raddi daga gubi wane ne kowa ya sani ko wani malami ne mai da'awan sunna ya zo ya ce duk matar da bata sanya nikabi ba kafira ce mijinta kafiri ne ce kai zindiki ne an gani muka zo muka zauna da wannan malami muka nuna masa kuskurensa ya ƙi amsa kuma yana ta maimaitawa ɗalibansa suna ta kiran matan da ba sa niƙabi ba karuwai wannan abin ya tilasta mana dole ne mu fito mu yi bayani ga al'umma cewa wannan abin da wannan malami ya ɗauko bata ne ko ba daidai ba ne shin wannan al'amari mun boye shi an buga ko ba buga ba wani irin suna ne ba kira mu ba an gane an ce mana ba masan son jihadi an ce mana mahaskada an ce mana matsaryata kai sunaye kala-kala babu irin sunan da ba a kira mu ba kusan kamar yadda Allah yake cewa ne a tawasau bihi din nan kamar suna mu su wasiya ne kowanne in muka yi masa raddi in yadda zafin raddin sai ce magareci ko ya ce hasada yake yana neman kujerar malon wane ne to har yanzu kuma ni ban taba zuwa wani masallaci an ganda yana neman kujera ba ni dai ana gani na a masallacin malam ba nan kawai nake zaune inda ina neman kujera da za a ga na je takara sultan bello ko na je takara wani masallaci ina neman limanci wa ya taba gani na ina zakewa akan limanci wa ya taba gani ina zakewa akan yawace yawace wasu masallatai don neman suna wa ya taba ganin wannan to kaga duk irin wannan ya kamata ƴan uwa su yi adalci Sun mutumin da ya kauce wa sunna aka bi hanyoyi don ya gyara bai gyara ba to irin wa'annan su muke ma wannan raddi din an gane dakta gumi babu irin hanyoyin da babu ba gaskiya don ya gyara wa'annan miyagun akidu nashi akidu wanda sun yi karo da alkur'ani sun yi karo da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi karo da ijma'i amma ko bai bari ba akidin dakta gumi ba sa cikin littafi in kuma suna cikin littafi muna kalubalantar mabiya da tagumi da tagumi yana cewa annabi isa ba zai dawo ba ya kawo mana littattafai na aƙida tunda wannan matsala ce ta aƙida ko ya kawo littattafai annabi isa ba zai dawo ba mu kuma za mu kawo mai littattafai in yana son littattafai hamsin wallahi za mu kawo mai annabi isa zai dawo kun fahimta yi in yana son tafsiri talatin ko arba'in wallahi za mu kawo annabi isa zai dawo akwai wani raddi da na taɓa masa a wani ramadan sai da wasu ka ce da allah malam ka yi haƙuri ka ce wai wannan wannan malamin ko yana so ya kashe dr gumi ne saboda in na ɗauki wannan tafsiri na ɗaga na yi raddi in ɗauki wannan in ɗaga in yi raddi ɗauki wannan wallahi sai da aka yi wajen kwana nawa ina raddi tafsirai kawai nake kawo an gane in ana maganar dawowar annabi isa da kuma bai sai kama tafsiri ko kwaya daya daga cikin tafsiran magabata ba zai iya kawo tafsirin ibn kasir ne zai kawo dabari ne zai kawo kurdabi ne zai kawo kaza ne duk wayannan manya-manyan tafsirai na ahlus sunna wal jama'a babu inda da kuma zai kafa hujja akan dawowa annabi isa cewa ba zai dawo ba an gane yana daga cikin akidan da yake yadawa shin yana da wani hadisi daga cikin hadisai wanda ya dogara to ya ɗauko littattafan hadisan ya kawo malaman da suka yi sharhi suka goyi bayan wannan ra'ayi nashi daga cikin malamai magabata babban abin da ya kamata ku gane akidan dr gumi da mabiyansa ba su da reference amma kuma abin mamaki mafi yawan mabiyansa masu son reference ɗin ne mafi yawan mabiyan dr gumi fans ne yan boko kama kuma na yi mamakin yadda dakta gumi ya wawaita da kwakwalwansu ya kamata in yace annabi isa ba zai dawo ba ya yi ruwan littattafai daga cikin littattafan ahalin sunna ban taba ganin dakta gumi ya kawo wani littafi guda ɗaya ba sai dai ya kawo gundarin aya ya ce a cikin ƙur'ani alƙur'ani ya ce annabi isa ya mutu to duk wani hadisin da ya zo ya ce annabi isa zai dawo ya yi karo da alƙur'ani a ina aka samo ayin da ya ce annabi isa ya mutu wallahi ba ta kawai irin fasara ne daga cikin fasaran yan biri'a, amma babu wata aya da ta nuna annabi isa ya mutu an gani idan mun zo wannan matsala din za mu yi bayani dalla-dalla dangane da ayoyin da suke kawowa yan ahmadiyya suna kawo wa'annan ayoyin yan akalaniyun yan mutazila suna kawo wa'annan ayoyi an gani amma duk wa'annan ayoyi manzan Allah ya fassara su sahabbai sun fassara su to haka wannan kenan hadisan dawon annabi Isa da tagumi ya karyata su kuma wayannan hadisai mutawatirai ne idan idan ka ji malamin hadisi ya ce hadisi mutawatir hadisin da bature ke cewa no go area wato hadisi ne wanda in ka karyata shi in ma ka zamanto kafiri ko ka zamanto kasar dan bid'a in ma ka zamanto kafiri ko katon ɗan bid'a saboda haka idan kana karanta littattafan aƙida na ahlus sunna wal jama'a ka ɗauki littafin a sharia na imamul ajuri ka ɗauki littafin aƙida a tahawiyya ka ɗauki littafin ainihin wannan aqidatu salaf ashabul hadith hmm? ka ɗauki littattafai ga sunan ga sunan ga sunan duk littattafai na aƙida na ahlus sunna kowanne ka ɗauka za ga yana tabbatar da dawon annabi isa matsalar dawon annabi isa ba matsala bane ba na saɓani. wato ba a taɓa yin a kan shi ba a ce wai zamanin sahabbai sun yi saɓani? ko zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'i tabi'ina ko malaman tafsiri sun yi rubutu sun saɓa? a'a duk gaba ɗaya sun yi ittifaki kai har da malaman fiqh malaman fiqh kun gare wannan littafin sirajus salih sharhu ashalil masalib wanda littafi ne na malikiya kuna ganin shi ma kun ga malikiya ko to gashi kun ga littafin nan yana magana akan dawowan annabi isa alayhi salam shi ma yayi bayani akai littafin sharhi mutazabus salih kaga yana cewa wa kullu ma tarja'a anin nabiyyi min malakin aw anbiya aw kutubi aw yawmin al-akhir aw amri sama imanu na gaiban bihi kalluzima ko kalluzima yace duk abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam na ainihin maganan mala'ika ko maganan annabawa ko littattafai ko maganan ranar tashin kiyama ko al'amarin sama al'amarin gaibi sai ce imanu na gaiban bihi kallon zima imaninmu ya zama wajibi mu yi imani da shi a matsayin gaibi ne wa minhu ashratu jami'in sa'a daga ciki akwai alamomin dukkan tashin kiyama sai kawo ka shamsi wal mahadi wa kal wa galqi babi tawbi amman asima wa rafa'i qur'ani wal ilmi kama yanzilu isa yatasilu dajjala wa ya yajuja wa khasmi wala kaga yana maganan duk abin da ya zo daga manzan Allah in an ce hadisi ya zo daga manzan Allah ya faɗa abu to imanu na gaiban bihi kallon zima sai kawo cewa akwai abin da ya shafi kulla kofar tuba ga wanda ya zunubi da ɗauke alkur'ani da ɗauke ilimi kamar yadda annabi isa zai sauka ya kashe dajjal da kuma bude ya juju ma juju duk daga shi ya yi bayani kun idan ku duba sharhin littafin malamin yana magana cewa hadisan dawowar annabi isa hadisai ne mutawatirai wanda baya kamata mutumin kirki ya inkarin shi an gane wannan ai usul haka kamar yadda nake gaya mana matsalar maganar da'awa annabi isa ba maganar tattaunawa bane abu ne wanda dole ne in kai ahlus sunna ne ka yarda da shi Yawwa, in kaga mutum ya yi inkarin shi to ya nuna ba ruwan shi da sunna ne ba ruwan shi da malaman tafsiri ba ruwan shi da malaman hadisi ba ruwan shi da malaman fiqh malaman fiqh malikiya kakab sun yadda annabi Isa zai dawo malaman tafsiri kakab sun yadda annabi Isa zai dawo ashe babu sabani yanzu don wani malami a wannan zamanin ya ce annabi Isa ba zai dawo sai ya ce an yi sabani da aka yi sabani yawwa an gane wannan ko za mu yi magana kan dawo annabi Isa nan gaba mu ware muhadara na musamman domin san Allah ya ba mu iko sannan akwai hadisan sihiri daga cikin hadisan da ainihin doktorul qiyas yake inkari yana inkarin duk hadisan sihiri da kiransa hadisan bola an gani ya ce duk hadisan sihiri da aka zo din nan aka ce wai wai shi bai yadda ana sihiri ba sannan kuma hadisan sihiri gaba ɗaya hadisan bola ne nan hadisan da yake kira hadisan bola ba suna cikin bukari suna cikin muslim suna cikin littattafai na ainihin sunan an gani mutumin da ya zo ya yi inkarin bukari da muslim da gangan malamai sun ce dan bid'a ne shi saboda haka hadisan sihiri wato gaba daya shi dr gumi yana ganin babu asiri su ga malaman ahalus sunna sun buɗe babi musamman a cikin littattafansu na aƙida sharu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa aqidatu salaf ashabul hadith ya buɗe babi daga cikin aƙidan ahlus sunna sun yi imani akwai sihiri kuma suna cewa wa inna sihira lahu haqiqa Yushamin min dararihi wa yusta'azu billahi min sharrihi sihiri tabbas akwai shi ana yin asiri ana jin tsoron sharrinsa ana neman tsari da Allah daga sharrinsa ana jin tsoron cutarwar sihiri sannan ana neman tsari ga Allah Su suraka malaman sunna gaba ɗaya sun yadda akwai asiri kuma ana iya yin asiri ya kama ka kuma don asiri ya kama ka ba ya nuna baka da imani ba ne. asiri ya kama fiyayyen halitta wanda babu mai daraja kamansa. idan mun karanta cikin littafin ashifa na ƙazi iyali. a shifan nan kowa ya san shi yana magana kan darajar manzan Allah ne to littafin da yake magana kan darajar manzan Allah zai yi ya wulakanta manzan Allah to mai a shifa ya yi magana haka cewa an yi wa annabi sihiri wani mutum ana kira shi labi bin al'asam ya mai sihiri har ya jefa sihirin a cikin rijiya an gane kuma wannan sihiri ya yi tasiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wa to su masu irin wannan tunani irin na dakta gumi cewa suke yi yanzu kukun kun yarda za a yi ma'annabu sihiri ya za a yi a yi ma'annabu sihiri bayan Allah ya ce wallahu ya asimuka minan na? Allah zai tsare ka daga mutane in an ce Allah zai tsare ka daga mutane an ce ma'annabi daga me Allah zai tsare shi daga me shi wannan aya dai ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in wa in taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan annabi ka isar da abin da aka saukar ma daga ubangijinka idan baka aikata ba to ka sani fa baka isar ba to ya rasulullah a wajen isar da sako kana jin tsoron kafirai ne kana jin tsoron za su kashe ka ne ko menene sai Allah ya ce to wallahu ya simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ai an ya katuluka kada su kashe ka ba wai Allah zai tsare ka daga mutane daga duka ba an gani manzon Allah ya je da'ifa yin wa'azi an dake shi ya je da'ifa yin wa'azi an jife shi ko in an ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane to ana nufin kada a buge shi ne ko kada a jife shi ko kada a zage shi kaga Allah ya tsare shi Allah zai tsare shi daga mutane amma gashi manzo Allah ya je wa'azi an jibe shi manzo Allah ya je wa'azi an ji masa ciwo har jini yana zuba manzo Allah a yakin Udu an sare shi da makami har ya zama to jini yana zuba manzo Allah ke cewa kaifa yuflihu qaumun shadduna diyahum wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah yaya mutane za su samu nasara da suka yi wa annabin su rotse suka karya mai haƙora alhali yana kiransu zuwa ga Allah annabi ya fara tsine musu sai Allah ya hana shi Allah ya sauka da ayan nan laisa laka min al'amri shay'un an gane ko to ashe kenan sai suka ce wai wannan aya an sauka da shi ne akan sihiri wallahu ya'zimuka minan nas wai an sauka da wane ne ya ce an sauka shi daga sihiri dama yana gaya muku da gumi ba shi da reference in ya faɗi haka ya faɗi wane ne salaf ɗin shi a wani tafsiri za mu gani cewa fassarar wallahu ya asi muka minan nas ana nufin kada a mai sihiri ne a wani malamin hadisi ne yawan nan bayani wani malamin fiɗiwu ne yawan nan bayani a ina kuma za mu samu shi da gumi zai zauna ya bayani kawai zama yake yadda na zauna haka kawai molaka kawai ya taurgo manya-manyan al'amura da ka saboda ya san masu sauraron shi ba ɗaliban ilimi ba ne inda ɗaliban ilimi ne irinku cewa za ku yi aka rabu Allah a wani littafi za mu gani ko da an tambaye mu yanzu aka tambi ɗaliban da gumi a ina aka samo wallahu ya muka minan nas yana nufin kada a mai sihiri ne wallahi in aka sa wani gaba sai ya yi fitsari wallahi ba shi da wani hujja akan haka daga an rabu da malam ka zo a hanya aka tare ka magana ya ƙari an gani ɗalibin salafiya ya tatse ka akan hanya cewa na kama ba kai kace ba a sihiri ba to kawo aya kawo hadisi kama kama za ka yi ta yi an gane wannan ko to wannan aya kwata-kwata ta kusa ko ta nesa ba shi da alaƙa da sihiri to shin in an yi ma'annabi sihiri me yake nuni a kai yana nuni a kan ƙasƙanci ne me bambanci an masa sihiri da kuma an jife shi an ji mai ciwo ko kuma an zazzage shi annabi yana cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhair wa ma masaniya su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba shin mummuna abu na iya safansa eh an ji mai ciwo mummuna abu ne an karya mai haƙora an mai sihiri amma da ya san gaibi ba in za mai sihiri sai ya kauce in za a jife shi a ji mai ciwo sai ya kauce kama tun da bai san gaibi ba to sai ga wani mummuna abu ya shafe shi walau kuntu a alamul gaib sartu min alkhair wa ma masaniya su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkairi da zan yadda wani mummuna bai shafe ni ba to rashin sanin gaibi na shi ya sanya aka yi min asiri shi ya sanya aka jife ni aka ji min ciwo amma da na sani da ba zan yarda ba kun fahimci wannan ko to kun gani hadisan sihiri hadisai ne ingantattu muttafaqun alaihim alai eh, muttafaqun alaihi kuma suna nan a cikin littattafan aqida suna nan a cikin littattafan tafsiri suna nan a cikin littattafan fiqh babu wani malami daga cikin malaman ahli sunna da ya inkarin haka in kuma akwai muna muna kalubalantar su bismillah Kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin an gane to hadisai ingantattu ya halatta mutum ya kama hadisan manzan Allah da suka tabbata ya kira su bola to yana daga cikin abinda da dr gumi yake faɗa sannan akwai hadisan ya juju wa ma juju su ma ya karyata su kuma za ku ji yadda ya yi musu mummunan tawili kuma shi ne wai yake cewa abu fasarar salaf yana cewa abu fasarar magabata a wani lokaci amma shi da kansa ya yi musu ishtihadi shi da tagun mushtahidi ne Sama sai gashi yana kokarin ya yi ishtihadi akwai sanda fa yi ya yace wai hadisan dawon annabi Isa ana nufin Salahuddin ne al-Ayyubi wai Salahu shin waye gaya masa an wai yanzu da sabuni ijtihadin shi ya kai yanzu mutumin da yace an kulle kofar ijtihadi ko ba ka ba amma fa da sabuni babu wanda ya kai shi ijtihadi dan na gaya muku aqidunsa da bayanansa baya kawo littafi da kai ke yi yanzu muna kalubalantar shi in yana karatu ya ringa dauko littafi ya nuna wa mutane wannan shi ne babban inda za ku ringa kama ɗaliban shi ku ce wanda littafi ya karanta muku ya kawo wannan hujja ɗin kun darun ƙur'ani ne ai kun darun ƙur'ani kowa zai iya karanta a faɗa abin da ya ga dama in an ba mutum dama akan ƙur'ani kowa yana da abin da zai faɗa an gane wannan ko so da ka hadisan ya juju ma juju su ma ya ƙaryata su yana kiransa hadisan bola an gane su ma za mu ji magana a kansu musamman za mu ji kasa a kansu nan gaba in sha Allah su aka irin fasarar da yake ba shi da salaf daga cikin malikiya ma ba ya ce shi ba maliki ba ne ya kawo mana ɗaya daga cikin malikawa da ya fasara irin nashi daga ciki akwai hadisan sittu shawwal inda yana kusan wannan babu wanda zai ce ai na yi ƙarya dan yanzu wala ana iya samun ɗaya daga cikin fans inda da ke wala ƙarya kake yi ka san su ba su da wani abu su ƙaryata mutum an gane da kayi magana ba su da hujja in ma su kundumo zagi ko su su ƙarya kake yi to hadisan sittu shawwal Dr. gumi gumi ya ƙaryata su a wani waje kuma yi tawilin su an gane ya ce ma wai hadisin manzan Allah ya saba ma lugar larabci wai an ce man sama ramadan kuma adba'ahu sittan min shawwal wai wannan sittan din kuskure ne a luga ba zai yiwu manzan Allah ya kuskure a luga ba ba magana manzan Allah bane wannan ka duba mutumin da yake ya dan yi guntun karatun shi na larabci shekara nawa da ta kuma gaba ɗaya yana karatu me yasa ne a luga din yanzu wannan hadisin ya saba ma luga ko da ta ne ya jahilci luga din to malaman sunna sun yi bayanin wannan sittan min shawwal din duk yanzu ba lokacin bayanin bane in lokaci ya zo za mu daddale bayani akan sittu jawal za ku ji irin jahilcin wannan bawan Allah an gane wannan ko yawwa sannan kuma cewa wai malikawa malikiya ba su yarda da sittu jawal ba an gane to kaga imamu na malik abin da ya faɗa a cikin motsa shi ba ya ce hadisan ƙarya ba ne shi ya ce ne walam ya buluguni labari bai kai gare ni ba cewa ɗaya daga cikin salaf yana yin azumin sittu shawwal shi da sani ba to idan labari bai kai gare ka ba in ya kai ga wani ba eh? ai a lokacin da kace baka sani ba wani kuma ya san ɗaruruwan hujjoji akan wannan matsala din an gane shi yasa lokacin da ake jayayya dangane da malamai suna jayayya malaman luga shin ba'un yana amfanar da tabidiyya ko baya amfanar da tabidiyya aka samu imamu malik ya ce ba'un bai amfanar da tabidiyya an gane imamu shafi ya ce ba'un yana amfanar da tabidiyya ana ta bugawa ƙarƙashin wamsa biyar usikum shin wamsa biyar usikum wannan ba'un din bidin nan ba'un ne tabidiyya in an dauka ba'un tabidiyya ne ko ba'un ne na ilsak in ba'un ne na tabidiyya imamu shafi ya ce kana iya shafin ko zilalan gashi guda ɗaya ko mutum ya haka kawai ya haka imam malik ya ce dole ne wannan ba'un ba tabidiya ba ne dole ka shafa daga farko har ƙarshe an gani malikawa suka ce babu wani ba'un ma tabidiya akwai wani malamin ibn burhan al-lugawi ce wa man za'ama anna ba baa ta'ati tabi'id faɗar faqad ja'a ahla Arabiya arabiyya bima la ya'rifuna Yake duk wanda yace akwai ba'un da yake zuwa tarkidiyya to ya zo ma malaman luga abinda ba sani ba imamu shafi'i sai da ya kawo kalmomi kalmomi da hujjoji da hujjoji da kuma maganganun larabawa waƙoƙin larabawa da yawa dake nuna ba'un din da yana amfana da tarbidi shine malamin da ya kawo sabanin malaman sai ce wa man hafiza hujja alaman lam yahfaz eh, wanda ya haddace ya zama hujja ga wanda bai haddace ba yawa kai din nan a iya sanin ka babu sai ga wani ya kawo hujjoji masu yawa akwai mutum tara yake da cika goma ba idan imam malik ya ce ban sani ba baya nuna babu an gane shi shi imam malik ya ce babu wani mutum a duniya wanda yake cikakke za ka iya faɗin magana ka dace ko ka yi kuskure manzan allah ne kaɗai baya kuskure an gane imam malik yana da maganganu da yawa da yi kan wannan saboda haka hadisan sittu shawwal ɗaliban imam malik ba su ɗauki ra'ayinsa ba an gane saboda imam malik bai ga hadisan sittu shawwal ba kamar yadda ainihin imam baji ya faɗa imam baji ce yana ganin uzurin malik da ya sa bai aiki da hadisan sittu shawwal ba zai yi wa bai ga hadisin ba ne shi ma wannan shine fahimtar alqazi iyad kaga nan manya manya malaman malikiya ne suka ce zai iya yiwuwa bai ga hadisan ne da ya ga hadisan da ya yi aiki da su wasu suka ce a'a ya ga hadisan amma yana jin tsoron kada jahilai su riskar da shi da ramadan an gani kowa dai suna ta kawo mai uzuri daga cikin manya-manyan ɗaliban malik da suka yadda akwai sirki shawwal kuma hadisan sun inganta akwai qadi iyas akwai ibnu abdul bar akwai imam al faji akwai imam shatibi akwai imam al-qurdubi mai ahkamul qur'an an gane ko akwai manya manyan malamai sannan ga wani littafi nan da na kawo hujja da shi ja al-qawanin al-fiqhiyya fi talqis mazhab al-malikiyya wannan littafi ne shahararre ga duk mutumin da yake dalibi na mazhabin malikiyya shin ɗaliban da iyas sun san da wannan littafin bari mu je shafi na casa'in na wannan littafi mu gani shafi casa'in albabu sani fi anwa isiyam babi na biyu dangane da nau'i-nau'i na azumi ya ce a wahiyar fitattu anuwa wajibun wa sunna wa mustahab wa nafila wa haram wa makaru shi azumi kashi shida ne akwai azumi na wajibi akwai na sunna akwai na mustahabbi akwai na nafila akwai na haramu akwai na makaru yace fal wajib siyamu ramadan wa qada'uhu wa al kafarat yace wanda yake wajibi daga cikin azumi azumin ramadan da ramuwar ramadan da azumin kafara wa sunna azumin sunna siyamu yawm ashura siyamu yawm ashura wa ashirin muharram azumin ranar ashura shine goma ga watan muharram wakila attasi an ce tara wal mustahab wanda yake mustahabi siyamul ashhuril hurum azumin watanni masu alfarma wa sha'aban da azumin sha'aban wal asharil awwal min zulhijja da goman farko na zulhijja wa yawma arfa da ranar arfa wa sittatu ayyamin min shawwal da azumi kwana shida ga watan shawwal wa salasatu ayyami min kulli shahr wa yawm al-ithnain wal khamis shi wannan littafin malikiya ne shi me yake game da sittu shawwal bidiya ne me yake mustahabi to da su gumi da yake kira abu mazhabin malikiya kuma ya ce a daina kawo mutane sabon abu to wannan littafi yana nan kafin dr gumbe da shekara 200 yana nan kuma ana amfani da wannan littafi a cikin zaure na malikiya ba a taba ganin wani malamin malikiya da ya ce azumin sittu shawwal bid'a bane fil hasali malikawan Najeriya ma suna yin hudu ba a yi sittu shawwal ina ganin in ba zuwan da ba ba mu taba jin sanda aka ce wani ya ce azumin sittu shawwal bid'a ne. in kun taba ji ina kalubalanta yan Najeriya gaba daya in kun taba jin wani malami wanda ya taba cewa azumin sittu shawwal bid'a ne in banda da gumi a kawo shin malikiyan nan malikiyan dr gumi ne to kaga dr gumi yana cewa abu malikiya amma shi sai ya kirkiro abin da babu shi a littafi Allah shi yayi mu duba wannan littafi kawanin fiqhiyya sannan a akwai maganan cewa a sannan daga ciki akwai hadisan yanke farce da aski kowa ya san abin da dr gumi ya faɗa ce za ku ringa barin kumba zago zago ku bar ainihin gashi ya taru addinin musulunci ba addinin kazanta bane wai mutumin da kawai ba ya bar kumba ne fa kawai yana jira sai yayi layya ya bar gashi ne ba zai yi aski ba sai yayi layya kamar yadda manzon Allah ya faɗa shi shine yake cewa wai yana bayyana mutane science wani shi dan science ne Eh, wai wai addinin musulunci addinin tsafta ne shi mutanen da ke zuwa aikin hajji suna barin gashi ko ba sa barin gashi suna barin kumba shi idan mutum ya yanke me zai faru sai ya ba da fidiya ko to yanzu kenan a cewa da gumi addinin musulunci a wajen aikin hajji ya ce kenan a zamanto addinin kazanta tunda a wajen aikin haji an ce in dai duk yawan gashin kada ka aske sai ka gama aikin haji haka nan kumba wai shi da yake cewa wai ranar idi wai lokacin da misalin aka ce kada a yanke kumban nan sai ka yi layya wai addinin musulunci addinin datti ne wai mutane sun bar kumba zago-zago sun bar gashi kaza an gani to shi wani boko dama kaga akwai son tsafta hmm? to da zaran ya ji wannan sai ce gaskiya ne akal makalla amma fa shi dr gumi yana magana sai da reference ina ƙara ƙalubalanta kun ga yanzu mu inda na ga ma wannan karatun wallahi zan kawo littattafai sai sun yi haka wallahi zan kawo littattafai iya so na saboda babu lokaci ne in zan yi magana in daga wannan littafi in karanta in daga in karanta amma da tagumi wallahi bai isa ba an gano wannan ko yawwa daga ciki akwai hadisan yanke farce da aski a cikin kwanaki goma na zulhijja akwai hadisin umu salma radiyallahu anha da take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu zabahun yazbahu fa iza ahalla hilalu hijja, fala ya'khudhu min sha'rihi wala min azbarihi shay'an hatta yuzahiya duk mutumin da yake da wani yanka da zai yi idan ainihin jinjirin wata na zulhijja ya bayyana kada ya cire wani abu daga cikin gashinsa ko daga cikin farkensa, har sai yayi layya kun ji abin da manzo Allah ya faɗa in kana da abin da zaka yanka kada ka cire wani abu daga cikin gashinka ko farkenka, har sai kayi mai amma in baka da abin zaka yanka ba mafhumul mukhalafa ko to wannan hadisi a ina aka samo shi hadisin nan da ifi ne ko sahihi ko maudu hadisi ne rawahu muslim an gane wannan ko imam muslim ya ruwaito wannan hadisin da abu dawud da turmuzi da nasa'i shin wannan hadisi abun wasa ne to da da daga da gumi ga yadda yake izgili ga irin wayannan hadisan shin mutumin da yake izgili ga hadisan manzan Allah in kai masa raddi kayi kuskure to kun ga dai hadisi ya nuna mana ayi shi kuma da gumi ya ce ka ayi sannan daga cikin hadisai Daga surul qiyas ya karyata akwai hadisan hadisan riba ya nuna cewa a wannan zamani babu wani riba kowa ya ci riba kawai ba shi yasa ɗan boko suke son shi ɗan boko suna suna so su ringa cin riban banki kada wani ya ce musu haram to da kuma ya ce duk abin da ka ci na riban banki halal ne Allah ta'ala da yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa Allah yana shafe albarkar riba kuma yana ninninka albarkan sadaka ko Allah kuma ya yi magana game da riba inda yake cewa eh, wa ahallallahu riba wa ahallallahu albai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba duk wanda wa'azi ya zo mai daga ubangiji sai ya bar cin riba bayan da yana ci da ya ji wa'azi fala kuma salafa abin da ya riga ya wuce nashi ne an yafe mai wa amruhu ila wa man adafa wanda ya ƙara komawa ya halatta zina ya halatta riba fa ulaika ashabun nar wa'annan su ne yan wuta hum fiha khalidun suna suna masu dawoma a cikin wuta to yanzu idan mutum ya karanta wannan aya shin yana iya yiwuwa ka zo kana yin tawili ka zo kai kokari ka karyata hadisan da suka zo kan riba yanzu a ce wanda ta gumi kudaden duniya gaba ɗaya yanzu babu riba kudaden duniya gaba ɗaya babu riba wai riba ana samun shi ne kawai a cikin zinari da azurfa shin waye faɗi wannan manzan Allah ya faɗa manzan Allah ne ya faɗa shi ya faɗa su kaga sannan kuma a mazhaban malikiya da wani usuli ya yi aiki wannan shi ne babban abin da muke so ku gane da dr gumi ya tashi kuma yana so ya rena hankulan mabiya sai ya ɗauko usul na hambaliya wanda ke nuna cewa shi shirikin riba ana nuna ga abin da ke kawo riba sai ya amfani da ka'ida na hambaliya ba ka'idan malikiya ba su ka'idan malikiya sun ce abin da ke kawo riba kaunihi Asmanu lil ashiya wa zamanu lil mutlafat shi kudin da rubace ke ci shine ya zama ya zama kudi na abubuwa kuma ya zama ana biyan hasara da shi duk abin da yake da alaka da wannan rubana na shigansa to yanzu a sanya wannan ka'ida kudin da muke amfani da shi yaya bai shiga ba kudin da muke amfani da shi shi ne kudi ne na abubuwa duk abin da za mu siya da me muke siya muna siya da naira muna siya da pound sterling muna siya da dollars muna siya da riyal muna siya da kaza sannan kuma ana biyan hasara in an kashe wani ana biyan diya da shi in wani ya lalata ma abu zai biya da wannan kudin wannan shine ba ka'ida na malikiya ba to dr gumi da ya zo mai koyi amfani da wannan sai koma mazhaba na hambaliya sai ya ɗauko ka'idansu wanda kuma ya ce a daina fita daga wata mazhaba a shiga wata mazhaba amma shi ya halatta shi ya fita kai ne bai halatta ka fita ba kun gane wannan ko yau wasu abubuwa da yawa yana mai da mutane kamar ba san abin da suke yi ba ne ka ce ya nuna ma a cikin littattafan malikiya inda suka ce babu riba a cikin kudaden najeriya mai son karin bayani ya duba littafin mu ya turar kiyas fawaidul buluk Kiyar riba mun yi masa raddi da hujjoji bayyanannu dangane da wannan matsala cewa kudaden da ake amfani da su a duniyar na akwai riba a cikinsu an gane wannan ko saka wanda ya ce babu riba ya kawo dalili kuma an ka zo fatawan malaman duniya mafi yawan fatawansu za ga malamai kusan kashi 99 wannan shi ne fatawansu cewa riba na shiga to amma shi ya zo diya inkarin wa'in abubuwa ya faɗi manganin da ya ga dama sannan a daga cikin miyagun akidun nasa akwai yana fifita maganar imamu Malik akan hadisin manzan Allah yana fifita maganar imamu Malik akan khabaru ahad ya ce hadisin manzan Allah in ba mutawatir bane shi sai aka samu maganar Malik to maganar Malik ya fi hadisin manzan Allah an gano wannan ko to wannan magana da ya faɗa ina reference shin maganar Malik hujja ne a cikin aqidan ahlus sunna menene hujjar mu Alkitab, السنة والإجماع والقياس وقول مالك to su a wajen da maganin malik ya fi hadisin manzan Allah daraja shi yana ganin maganin malik in an faɗa ni ana wa tunanin wato dr da ƙila za ka binciki zuciyarsa ƙila zai iya kore manzan Allah daga annabta ya ba malik la ilaha illallah malik rasulullah saboda maganar dr gumi yana nuna in maliki ya faɗi magana kusan ba kuskure a cikinsa mafi yawan maganar da yana nuni akan haka an gani in ka duba lazimul mazhab na dr gumi lazimul mazhab cewa kamar ya ɗauki imam malik annabi ne shi kamar ya ɗauki imam malik baya kuskure a wajen magana in ko ya yarda imam malik na kuskure ashe idan imam malik ya kuskure za a auna maganar shi ne da maganar Allah da maganar manzo Allah ta'ala cewa yayi ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma ma'abota umarni daga cikin ku an gane su ne malamai da shugabanni to idan muka dauki abin akan malamai ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo da malamai kaga muka duk ta duba ayan da kyau Allah ya ce atiullaha an yi amfani da kalman atiu ga Allah manzo Allah shi mafa wa atiur rasula ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to su kuma ulul amri fa an ce wa atiu ulul amri minkum me yasa kaga abin da yasa ba ce ati'ul laha wa ati'ur rasul wa ati'u ulul amri minkum ba domin ulul amr su malamai da shugabanni ana bin su ne idan sun bi Allah da manzansa idan suka kuskure maganan Allah da manzo ya za a warware shi idan ya zama to malami maganan shi ya kuskure maganan Allah ya kuskure maganan manzo ya za a yi a raba gardama sai Allah ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuna jayayya a cikin komai kaga fi shay'in kuna jayayya a cikin akida farduhu ila ish ila Allah war rasul in kuna jayayya wajen ibada wannan ya ce akwai sittu shawwal wannan ya ce babu wannan ya ce ana yanke kumba ga mutum a ba a yanke kumba ga mutumin da zai yi layya wannan ya ce ana yi farduhu ila mai ila malik ila shafi'i ila ahmad ila man ila allahi rasul in kuna jayayya fi shay'in wajen aqida wajen ibada wajen mu'amala fi shay'in an nakira fi siyaqi shart ta um inda usuliyin in kuna jayayya kowane abu kuke jayayya raba gardama shine a mai da shi zuwa ga Allah da manzansa amma fa da sharadi me sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe shin mutanen da ke fifita maganar Malik akan hadisi ingantacce sun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kenan kaga muka dauki lazimul mazhab sun yi ridda lazimul mazhab hal huwa mazhab to sun yi ridda saboda Allah ya ce in kuna jayayya to a ajiye maganar kowa ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila malik ko ila Shafi ko ila kaza ba shin a wajen a wajen malaman fiqh da malaman usulul fiqh menene hujja wanda yake babu sabani a kai qur'ani hadisi ijma'i qur'ani hadisi ijma'i wannan babu sabani a kan shi kiyasi akwai sabani tsakanin mazhaba na jumhur da mazhaban zahiriya ko to a nan wajen yanzu a kaga kitab sunna ijma qiyas qaul malik yana cikin adilla shar'iyya a ina za mu ganshi a cikin littattafan biyu to amma idan kaga me ake kiran mazhaba Malamin fikihu suna cewa karatun huru'a ke cewa malamu na zori karatun huru'a bai huru'a furu'a karatun reshe kenan ba asali bane shi shi fiqhu reshe ne wanne ne asali alkitabu was sunna amma a wajen doktorul qiyas wanne ne asali fiqhu shi dakta ya ce fiqhu ne asali hadisi ya biyo baya ne kamar imamu malik shine asali manzo Allah ya biyo baya ne an gane wannan ko kuma wai yana kokari ya gamsar da mutane wa fiqhu shine asali an gani yana fifita maganar imam malik akan khabaru ahad shin da me hadisi khabaru ahad jama'a shine hadisin da bai kai mutawatir ba me hadisi mutawatir to a takaice karanci ga abin da ya rinjaye ga malamai karanci a samu hadisin da amintattu guda goma suka ruwaito shi in an samu sahabbai karanci goma suka ruwaito tabi'ai goma zuwa sama tabi tabi'in ma haka sai ce wannan hadisi mutawatir ne ana iya samun hadisai sahabbai ɗari ko biye da haka tabi'ai ma biye da haka to in an samu mutane tara sun ruwaito ya zambe kabaru ahad takwas ba ahad bakwai ba shida biyar uku hudu a uku biyu daya to kun gani hadisin da mutane tara suka ruwaito shi in imam malik yi magana sai maganar malik ya saba ma hadisin da mutane tara suka ruwaito amintattu ko hadisin da takwas suka ruwaito amintattu ko bakwai ko abin da ya kama da wannan za a wurgar da wannan hadisi tun da bai kai mutuwatir ba a dauki kauli malik shin yaya wannan magana dan da yawa mutane ba san bai ake kira kabaru ahad ba sun doka wai hadisin da mutum da ya ruwaito ne to ko da ma mutum da ya ruwaito amintacce ya ruwaito sai ya saba wa maganar mali, kai wanda ya kamata ka dauka yanzu hadisin innamal a'malu bin niyya yaya garib ne shi amma ana aiki da shi ko ba aiki da shi ana aiki da shi to kun ga wannan kaɗan daga ciki na abin nan na maganganun shi doktor kiyas na? eh wannan tambaya wai maganar malik mutawatir ne ah, idan imamu malik ya faɗi magana yanzu ya zama mutawatir shi kada ya faɗi magana ba ah, yanzu imamu malik shi kada ya faɗi magana ya zama mutawatir amma sahabi ya faɗi magana shi kada kuma ce kabaru ahad ɗan ana neman kabaru ahad ma babba shi ne wannan din maganar malik din wai imamu malik shi kada yayi magana shi mutawatir ne amma hadisin hadisai in an ce sahabi ya roito ko waye khabaru ahad ne sa ana fifita maganar malik akan khabaru ahad hmm maza ba me eh. yanzu yanzu hadisan bukhari yanzu mutanen bukhari da suka mutanen da suka yi da bukhari mutawatir ne ko ahad malaman ahlus sunna gabaki daya sun yadda cewa bayan alkur'ani babu babu kamar bukari da muslim to yanzu mutawasir ne ko ahad na to asa a ci ai da da kama akwai wajen saka sako kada su yadda wani malami ya musu wa'azi ba tare da littafi ba littafin nan kuma cikin littafin da na fikihu ne littattafan malikiya kada ya muku wata fatawa ba ita ba domin ne misali abinda wayannan manyan malaman suka ce in ka yi shi ka tsira ta ya ka tsira kana da hujja wurin Allah domin Allah na neman ilimi ne in Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama yi kaza yi kaza me yasa ka ce wallahi Allah ga ilimi ya zo mu, ilimi ya zo mu daga manyan mu malamai ilimi ne zo maka ta ya zama ilimi domin mutawatir ne ba zato ba amma yanzu da ka ɗauki buhari haka ka ɗauki ka buɗe feji kai aiki da shi ba da ilimi kake aiki ba ka san da me kake aiki da zato da zato wa ya gaya maka ma wannan hadisin na cikin buharin wa ya gaya ma yana ciki ba kwashi aka yi daga baya ba wa ya gaya ma ta yaya zo maka mutawatiran na Allah ya raba mu malamai sun yi nassi in dai zaka bauta wa Allah amaliyan aiki fikihu to baka da makawa sai ɗaya daga cikin wayannan hudu saboda ka ku azumin ku ka ku hajjin ku ka ku kuma ibada ku ku bi wayannan mazhabobi domin rashin ilimi har ya kai ga wai mutum ya hujja da wayanda ake hujja da su ya zama abin kunya sannan kuma ya yi hujja da abinda da ba a hujja da shi ko yanzu shi ne abin abin nan alfahari me abin alfahari shi ne malamai akwai wani zamani da suka ce kada wani ya sake ganganci ya inganta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya to jama'a kun dai ji ka tobara eh kun da mandalu yana karo da kanshi kada ku ya damu muku wasu fatawa sai da mai sai da malikiya ya faɗa kuma kuwa da muku ƙarafi farko ya ce kada ku yadda a muku fatawa sai da malikiya an gane wannan ko saboda wai hadisin a maganar malik mutawatir ne shi kuma wai na bukari zato ne to a ina ne na bukari ya zama zato na malik ya zama mutawatir ya faɗa haka yanzu muna so dakta gumi ya kawo wani malami ya goyi bayan sa kan wannan ra'ayi dama na gama babban hanyar kama dakta gumi reference ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ba wai ka zauna akan kujera ka juya anan ka juya anan ka faɗa abin da ga dama ba ka kawo inda aka ce bukhari zato ne muwadda mutawatir in ka kawo na alƙawarin zan baka library dina wallahi zan baka library dina na ƙara sawa dr gumi ka kawo inda aka ce sayyid bukari zato ne mu wa malik mutawatir ne in na gashi a rubuta wallahi zan baka library babu to amma ya wawaitar da mabiyansa suna nan suna zaune ba sa yin karatu suna kiran shi wani mufti ne muftir am ba shi da littafi da kayi ke yi an taba yin addini da ka wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi sharhi al manquli ba a gina hukunci dole ka kawo nafsi hmm? to kaga irin yadda Dr. Gumi ke gina hukunci akan abu sannan kuma kun ga ya ce kafu yadda a kawo muku wani abu sai a cikin mazhabin malikiya yanzu azumin su amma ya yadda abu sauran mazahib wani lokaci ya nuna ya yarda wani lokaci ya nuna bai yarda ba kaga dai magana shi na farko bai yarda ba daga bayan sai ce kafu yadda a kawo muku wani abu sabanin mazahib to in ka ce sabanin mazahib to sittu shawwal mazhaban shafi'iyya ne me yasa kake ja da shi in dai ka yadda a yi fatawa a yi fatawa da manganin malaman mazhaba su to ai sittu shawwal mazhabin malikiya ne mazhabin imamu ahmad ne me yasa kake inkarin shi eh? ko ka ɗauka sittu shawwal samari ne yan salafiya suka kirkiro shi ai eh, wani zai ɗauka azumin sittu shawwal kira samari ne suka zo suka zauna suka kirkiro shi sittu shawwal ya girmi da gumi da shekara dubu kun gane yanzu kaga maganganun malaman mazhaba maganar malaman maza ba muka duba a cikin littafin misbahu talib na ainihin malikiya hadisi na magana 106 ba abin nan shafi 106 zuwa 107 za mu ga abinda ainihin yanayin malaman malikiya wanda suka saba ma zakta a kan fahimta yau a shafi na bakwai nake son ce a wannan littafi sirajul salik sharhu ashalil masalik kun gan shi sharhin misbahu salik na malikiya bari ku ji abin da ya faɗa ya ce wa malikun wa Ahmadu wa shafi'i abu hanifatal imamu tabi'i alahu damin rabbihim wa rahma wal ibtilahu ni'matul lil umma yace da imamu malik da imamu ahmad da shafi'i da abu hanifa imamu tabi'i yace ce dukansu suna kan shirya daga ubangijinsu da rahama saɓaninsu ni'ima ne ga al'umma yanzu wannan akwai zaman lafiya ko babu amma yaya daftagu muke kamanta sauran mazhaba wanda ba malikiya ba yana kamanta sauran mazhaba yace ce mazhaban malikiya kamar ainihin wannan ne irin aka mota ne a sunan shi sauran mazhabobi kamar golf ne yana wulaƙanta sauran mazhabobi ya ɗaga ainihin mazhabin malikiya amma ga wannan malamin malikiya ne kun ji ya faɗo wata magana na ɓatanci ga wani mazhaba a ina dr gumi ya samo ya ringa faɗin maganganu na ɓatanci ga mazhaban shafi'i ko ɓatanci ga mazhaban abu hanifa ya ɗaga mazhaban malik kawai to idan shi ma ba shafi'i shi ma ya ɓata malik ba ko abu hanifa shi ma ya ɓata malik ko abin da ya kama da wannan mai bin abin wani ba saka mu a wajen mu 'yan salafiya mun ɗauki wa'annan malaman gaba ɗaya malamanmu ne ba ma fifita kowanne akan kowanne mu abin da muke yi muna fifita wanda ya fi ƙarfin hujja ne kan ɗan uwansa idan imamu na Malik ya yi magana imamu shafi'i ya yi magana imamu ahmad ya yi magana imamu kaza in ka ce wanne ne hujjanmu sai mu ce kowa ya kawo hujjan shi mu ci idan ya kawo hujjan idan hujjan shi ya fi ƙarfi za mu yi aiki da shi idan hujjan maliki ya fi ƙarfi za mu yi aiki da shi in na shafi'i ne in na ahmad ne in na abu hanifa ne saboda yin aiki da doron nassin alkur'ani wallazi na tanabu buta an ya abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fa bashir ibad allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ya ce kai albishir ga bayinmu su wane ne wayannan bayin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne wanda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau su bi wanda yafi karfin hujja ulaika allazina hadahumullah irin wayannan su ne wanda Allah ya shirye su wa ulaika hum ulul albab kuma wayannan su ne ma'abuta hankula kaga ce idan ka saurari magana me ya kamata ka yi sai ka bi wanda ya mume to a wajen tafsa gumi allazina unar alqawl fa unar malik waɗanda suke sauraron magana sai su bi magana imam malik imam malik shine annabin tafsa gumi eh shi yana ganin in malik ya faɗi magana kawai sai ka nuna baka yarda da wannan magana ba kana da hujjan da ya saba ma wannan to kai din nan ba ma wani musulmin kirki bane kai an gane mu a wajenmu abu hanifa mutumin kirki ne malamin allah ne daga cikin malaman salaf haka nan imamu na malik haka nan imamu na shafi'i haka nan kaza kamar yadda wannan malamin ya faɗa alahu dan min rabbihim wa rahma dukan su gaba ɗaya suna kan shiriya daga ubangijin su da kuma rahama an gane sannan ka san yayi wata magana kuma kira ba ku ji ba ya ce wai malamai sun zauna sun kulle kofar ijtihadi su wane ne malaman wasu annabawa ne suka zauna suka kulle kofar ijtihadi dama akwai wani malami wanda yake da iko ya kulle wata kofa wanda Allah ya bude da wani dalili suka kulle muna so ya kawo mana hujja shin wannan hujja na shi ijimari ne na malamai ya kawo dalili da ta gumi ne saboda renin hankali zai ce maka ai ina aka samu nasiruddin albani ya ringa ingantawa nasiruddin albani babu wanda ya bashi dama ya inganta ko su ibn hajar saboda ibn sala ibn sala ya riga ya ce an kulle kofan ainihin ingantawa da za a fawa kun shi wannan kai ibn sala ya ce an kulle kofa wannan ibn sala din fa baba malike bane shi shi ya ce dole malikiya za a bi sun kuma gashi ya kawo hujja da ibn salah kaga me ya kamata mabiyar su yi akar maka Allah to malam ka ce kuma malikiya ai ibn salah ba malike bane shi sannan ibn salah da yace an kulle kofar ingantawa da za'afawa shin wannan ibn salah an wato da me ya dogara yana da wani hadisi ba shi da shi waye ba shi dama ya kulle wannan kofa wanda Allah ya bude ba shi da wannan ina fasan gano wannan to kuma za a ga kuma Dr. Gum kuma sai ya saba wa magana Ibn Salah da yake cewa bukari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani. Ibn Salah a cikin mukaddimansa ya nuna bayan Alkur'ani babu littafin da ya kai bukari da Muslim. To me yasa Dr. Gum bai aiki da magana Ibn Salah a nan wajen yake aiki da magana Ibn Salah a matsayin an kulle kofar ijtihadi. Eh? Ina din Dr. Gumi ku ba mu amsan wannan kun gane wannan ko sura minti nawa na'am goma ko to kun ga anan wajen a ga wasu abubuwa sannan na akwai kiran hadisai wanda wasu malamai ba su saka a cikin littafansu ba an gani kamar su abu dawud da bukari da muslim da sauransu suna kira yana kiransu bola ko buhun yashi yana kiran hadisai wanda babu su a cikin muwatsa duk wani hadisi wanda ya zo cikin bukari da muslim babu shi a cikin muwatsa a wajen dr gumi bola ne shi shi dr gumi a cewansa imamu malik babu wani malamin hadisi kamar shi idan ya zo ya inganta hadisi idan ya zo ya ɗiba hadisai ingantattu sai ya ajiye wasu hadisan bai sa a cikin muwatsa ba to sai wani malami ya zo ya ɗauka so ya fashi bola shi daga gumi yana cewa sahihul bukari bola ne wanda imam malik ya zubar imam malik ya zubar da hadisai sai ainihin bukari sai ya ɗauki hadisan hadisan imamu imamu malik wanda ya zubar sai ainihin bukari sai ya kakkaɓe su sai ce sahihul bukari kenan hadisan sahihul bukari hadisan da imam malik yau bola mu muwadda ne shi kuma muslim Bola bukhari ne su abu da turmuzi Bola bukhari da muslim ne to ga shi kalubalantar da muke matattakumi a ina ne aka taɓa kiran hadisan bukhari da muslim bola kuma wane ne daga cikin malikiya tunda da ya ce mazhaban malikiya yake bi to muna kalubalantar ka wani malikiya kake bi malikiya wace malikiya na magabata ko malikiyar dakta gumi akwai malikiya salafiya akwai malikiya shaidaniya malikiya shaidaniya ita ce malikiyar dakta gumi <laughs> wani ya ce wata iran an gane wannan ko to mu dai muna so mu gani littafi ko guda ɗaya wanda malikiya suka ce hadisan bukari da musulun bola ne mu mun san manya-manyan malaman malaman ainihin malikiya irin su qazi iyad irin su Imamul al irin su imam ibn abdul bar al-maliki irin su Imamul Shadibi, irin su Imamul Urdabi. qurtubi manya-manyan malaman malikiya sannan a Najeriya ga malaba gumi sannan a duniya ga irin suwa a Najeriya ga malaba gumi sannan a duniya ga irin su imam shankidi da sauransu Dukkan su gaba ɗaya suna cewa sahihul bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani amma wannan bawan allah ya ce hadisan bukhari da muslim bola shi akwai kasar akan haka akwai audio ko kuma an masa sharri ne kasan fans ɗin da ta guri sai ce ƙarya ne a zalimi ka ka za za ka za ka za. mutane ne wanda daga an faɗi magana ba sa tsayawa su bincika sai su ce ƙarya ne to a saurara a ci a tara ya tara hadisai dubu ɗari shida hadisai hadisai dubu ɗari shida ya tantance tantance tantance ya zitar da wanda suke musnad marfu zuwa annabi yanzu dubu biyu da ɗari shida da uku wane ne suka biya hadisan bola ko sayyar in ka tara duka hadisai na bola sun fi sahihan yawa kamar yadda ‘yan wuta sun fi ‘yan aljanna yawa shi ake miji ba ana cewa abin da ke cikin buhari ko muslim ba a amma shin dukkan shinkafa a da kafin a zo da electronic dukkan shinkafa da ne mun san lokacin da lokacin mahaifiyanmu wanda za a dafa shinkafa sai a turo muna mu tsince tsakuwa kuma kusa wannan ba noma sun san tsakuwa daga shinkafa tsakuwa ne ta yi kama da shinkafa fara kamar shinkafar to har yanzu wa'in nan tsakuwomin akwai su a cikin kutubin sitta kutubin sahihain har cikin wata ma akwai su duka domin Allah littafi ɗaya ne ya rantse ba zai shiga batul ba shine mai ƙur'ani to don an jama'a dr gumi ya kira bukari da muslim bola ko bai kira ba na'am akwai wani kasa din kuma na'am na'am guda ɗaya ko kusa ai yana da kasuka wajen guda hudu wanda ya kira bukari akwai wanda ya ce imamu malik idan ya zubar da hadisai sai bukari ya kwata yace duwa yanan bola ne ba ku da fi? nan to yanzu wanda maganin da yake faɗa Dr. Gumi a fahimce ne da kyau cewa shin dukkan hadisan da imamul bukari ya ruwaito hadisi imamul bukari eh, kamar a ce hadisai dubu kaza Imam Malik ya tattaro sai ya zaɓi hadisai kaza sauran bai zaɓa ba shin wanda imam malik a wanda imam bukari bai zaɓa ba shin ya zan bola eh? ya zan bola kenan misali misali a ce yanzu kamar imam bukari yanzu ai akwai hadisan da ya zaɓa wasu kuma bai aiki da su ba misali a bukarin kanshi aidan shi ya ce ya ce ainihin in kun saurari maganan shi ya ce imamul bukari ya tattaro hadisai dubbai daga bayan sai ta ce ya zako sai sa a cikin littafansa wasu bai sa ba to wayannan ba za ce musu bola ba ko ba gane wannan ba to wannan magana da ya faɗa akwai kuskure a cikinsa bari ku ji abin da abdullahi gwandi ya faɗa abdullahi gwandi mai mazhaban shi ba malike ne ko yawa muna kawo hujja ne da malamai wanda suke malikawa don kada ya zai ce an kawo hujja da 'yan albaniya ko ya an kawo da 'yan shafi'iya to ga abin da ya faɗa a cikin littafinsa misbahun rawi fi ilmin hadis lishekil allama abdullahi bin fodi yana cewa lizatta fawutil bukari kuddima fa muslimun fa ma hawa shartahuma fa sharku awwalin fasanin summa ma lilgairi wa sahihu lam yutammama ko lam yutammima wa musulmin wafaqahu illa fi 20 ma'a 300 lam yafi yace a wajen fifiko wajen inganci wajen fifiko na inganci al-bukhari ana gabatar da sahih al-bukhari a wajen inganci ina mu wasa to abdullahi gwandu ba malike ne kuma dan afirka kuma an kafa daula ta usmaniya akan mazhaban malikiya ga abin da ya faɗa lizatta fawutul bukhari uddima a wajen babin fifiko an gabatar da bukari fa muslimun sannan sai muslim fa ma hawa shaddahuma sannan sai abin da ya tattaro sharadin su fa shardu awwalin fasanin sai sharadin na farko sharadin bukari sannan sharadi na biyu summa malil gairi sannan abin da yake ga sauran malamai sai ce sahihu lam yutammi ma wato ingantattun hadisai imamul bukari bai gama cika su a littafan shi ba kun ji wannan sahihu lam yutammima ingantattun hadisai imamul bukhari bai gama cika su a cikin littattafan shi ba kenan ba wai dukkan hadisan da imamul bukhari ya ajiye bai sa a cikin sahih bukhari bane da izi ko bola an gane imamul bukhari akwai hadisan da sun inganta amma akwai sharaɗin da yake so sai hadisi ya kai kafin ya sa a cikin littafinsa in bai cika sharaɗin ba ko da ya inganta baya sawa a ciki amma ba sahihi ne shi yasa wa sahihu lam yutammima sai ce wa muslimun wafaqahu imam muslim ya goyi bayan shi illa fi 20 ma 300 sai dai a cikin 20 tare da 300 320 lam yafi bai cika ba to kun ji wannan ko to anan wajen ga masu sharhi na wannan magana da yace sahihu lam yutammima ashara bihi illa anna sahiha min qawlai ulama abin da ya inganta daga cikin manganin malamai wa annal bukhari wa Musulman lam ba jami'al ahadith sahiha cewa bukhari da muslim ba su gama cika dukkan hadisan da ya inganta ba yau in kaga bukhari wato wannan sahih bukhari da suka a cikin hadisan da ya zaba ya sa wa'annan da ya ajiye ba ya nuna wa ba su inganta ba ne bal tukammalu min sa'irul kutubul hadisiyya a ana kammala hadisai ingantattu daga sauran littattafan hadisi in baka samu hadisi sahihi a cikin bukari ba ka duba cikin musulmi in baka samu ba kai a cikin abu dauda ko turmuzi ko kaza kai fala wa kuma la yaltazima bi zalik yaya ba haka ba alhali su ba su ta makan su haka ba su ba su ta makan su cewa duk hadisin da baya cikin bukari da muslim da ba mu sa a cikin littafin ba wato bola ne a zubar da shi ba ba su ce haka ba qala Buhari, bukhari bari ku ji abin da bukhari yace ma adkaltu fi kitabi illa ma ban shigar a cikin littafi na ba sai abin da ya inganta wa taraktu min as-siha li hali tul na bar wasu hadisai ingantattu ban sa su a ciki ba saboda halin tsawaitawa kun ji wannan to amma a cewan gumi da ta gumi in kaga bukhari bai sa ba wato bola ne sai imam musulun shi kuma ya kwashi wannan bola ya sa ya ke sayi musulun duk bololi ne sannan wasu ilan muslim an hadisa abi hurera an tambi imam muslim game da hadisin abi huraira fa iza qara'a fa ansitu cewa an sanya liman dan ai koyi da shi idan liman yana karatu ku yi shiru an tambaye shi hal huwa sahihun shin hadisin nan ya inganta fa qala indi huwa sahih ni a waje na in ji muslim hadisi ya inganta fakila aka ce lima lam ta za'ahu hahuna me ya sanya baka sanya shi a cikin wannan littafi ka sayi muslim ba ala laysa kullu shay'in indi sahih wa za'atu wa hahuna ba wai duk wani hadisi ingantacce bane na sa a cikin nan inna ma wa za'atu ma ajmahu alai na sanya abin da suka yi ijma'i akan shi ku duba tadribul rawi an gane to kaga wannan shine maganan da aka faɗa yan tsakani da Allah dakta yana ma ilimin hadisi adalci shin ya kamata ma dakta ya ringa kutsawa cikin ilimin hadisi shin ya ma san ilimin hadisin wallahi bai sani ba ilimin hadisi ba fannin dakta goma ne me ya karanta kiyasi da ya tsaya kau kan kiyasi ya ta kiyasi ya hutar da mu amma sai zo ya kutsa cikin fannin da ya bi karfin shi malamai suna cewa man kalla mafi gairi fannihi Tun mutumin da yake magana a cikin fannin da ba nashi ba to wallahi zai ringa zuwa da abin mamaki zai ringa faɗin abin mamaki da sauransu yanzu ga littafin sharhu alfiyati suyudi fil hadith za mu ji abin da imamu suyudi ya faɗa a cikin sharhin alfiya ɗin shi kamata a saurara a ciki ma'ana yanzu magana bola ita ce da ta dame su sannan wannan kalima bola akwai fikihu a cikinta kuma tana da amfani kwarai domin da ban yi amfani da ita ba da watsila ma duk cingun nan ba da zai zai zauna yana neman <laughs> bayani kalmar bola ce shi za amfanin ta kenan ba an faɗe ta bane haka kawai ko dai abin da sana faɗi wannan kalma don farnar da ake yi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farna bari mu fara da albani Allah mishi rahma kuma na buje shi na ce Allah mishi rahma domin na kai ne amma kowa yana me sana sabo yana yana samun daidai ko yana kuskure ya yi littafi silsilatul ahadith daifa wal mawdu'a wa asaru hasayya fil mujtama fil ummah islamiyya ya ce ga wani jerin hadisai masu rauni na san inda ana da lafiya da kuma littafin ana da a kullum ke ko hadisai masu rauni da wayan da mawdu'a wanda aka karya aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sakamako munan na tasiri da suke da shi a cikin umar muhammad hadisai suna da mummunar ta'asiri a cikin al'umma isa lillahi in malamin hali ya cito hadisai masu mummunan mummunan tasiri al'umma ina zai sa su ƙarƙashin gado masu mummuna fata ce za ya sa su zai daga ci akan makalla eh? bola zai zuba bola zai zuba <laughs> to kaga littafin ne. to kuna ci in zai yi adalci kun ji abin da ya faɗa albani ya yi wani littafi mai suna sai silsilatul ahadisu sahiha wal ta'ifa wal mawdu'a wa asaruha as-sayyi kun gane ko sai dakta ya faɗi cewa albani duk da cewa ishtihadi yayi kamar kuma dattafa ya ce ba a ishtihadi ga hadisi ilimin hadisi an kulle yana magana yana tukka da warwara ya ce duk da cewa ishtihadi ya yi Allah zai ba shi lada ladan ishtihadi shi idan an kulle kofar ishtihadi sai ka yi Allah zai baka lada Allah kenan kawai albani ya shiga abin da kenan kaga wannan kenan sannan na biyu ya nuna cewa albani ya nuna akwai hadisai da ifai da mawdu'ai nan hadisai da ifai da ai? Indiya hadisi ya zama da hifi ko mazu ina za a zuba shi za a yi aiki da shi kaga ai za a zuba da shi ne ba za a yi aiki da shi ba amma hadisin ya inganta ba shin albani a cikin littafin sirisila ya dauko bukari da muslim a'a ya ce da ifa ya ce mawdu'a shin ya sanya daga cikin bolan albani ka ce albani ya ce akwai bola daga cikin bolan albani akwai bukari da muslim to ina dr gumi ya samo bukari da muslim a matsayin bola Hmm? mu dai an ce babu littafi har mahaifinka ma ya ce babu littafin da ya fi inganci bayan alkur'ani kamar mai yawwa to kuma sannan imamu barku ji abinda imamu suyudi ya faɗa wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asr zuktirabi kabin jurayjin wa hushaymi maliki wa ma'amarin wa mubaraki sai ce wa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqad al-bukhari wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawabi fi sahihi abdalu yace farkon mutumin da ya fara wallafa littafi ya takaita akan ingantacce kawai shine wa al-bukhari ya wallafa littafi ya takaita akan kawai ingantattun hadisai awwalun jami'u jami'i biktisari ala sahihi faqad al-bukhari wa muslimu min ba'dihi sannan sai imam muslim bayan sa shi ma ya takaito akan ruwaito mai sahihai sai ce wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu na farkon shine afdalu wanne na farkon bukhari shine yafi inganci yafi daraja ga da yafi inganci wajen malamai sannan daga baya sai mai sai muslim sai ce wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama wanda ya fifita sahih muslim ya duba irin tsarin babu babubukan sahih muslim ne ya tsara babin da kyau amma al Bukhari wajen inganci shi ya bi sai ke cewa wan taqadu alayhi ma yasira fa kam tarana hawa kuma nasira malamai sun dan yi nakadi sun dan yi naqadi ga al Bukhari kadan amma kuma da yawa kake samun masu bada kariya akan wannan abin da aka yi nakadi akan su dinnan an gane malamai biyu daga cikin malaman hadisi sun dan yi naqadi ga wasu hadisai kamar imamu daru kudini da kuma wani malami abi zar alharawi da abi mas'ud a da wasunsu sun yi naɗadin wasu hadisai a cikin bukari da musulun yan kaɗan sai ce amma kuma da yawa kake samun masu kariya ga wannan abin da suka yi nagari yanzu duk wani abin da daru kudin ya taba ko wannan ko abu mas'ud akwai wanda yake raddin shi ya nuna kai kai kuskure ga hujjoji har yanzu babu wanda ya sallama mu wayannan mutanen ina fatan gane wannan to babu wani hadisi maudu'i a cikin bukari hadisan da aka yi nakadi ake ganin kamar da hifai ne hadisai ne yan kaɗan sannan kuma waɗannan hadisai malamai sun yi raddin su sun nuna ba gaskiya ba ne shine ma'ana wantakadu alaihi ma yasira fakamtara rana hawa kuma nasira sai ce wa laysa fil kutubi asahu ba ba'da alqur'ani wa li hadha babu a cikin littattafai wanda ya fi su inganci bayan alkur'ani saboda haka aka gabatar da su kaga duk inda muke karantawa cikin malaman hadisi suna cewa wanne ne fi inganci muwatsa bukhari sai muslim kaga inda ma yana inda ma mai biyayya ne ga mahaifinsa bai kamata yi ya kamata ya zama mai biyayya ga mahaifinsa mahaifinsa yana cewa bukari da muslim su ne mafi inganci bayan alkur'ani sannan abdullahi gwandu shi ma a littafin zan shi ma ya ce bukari da muslim su ne mai mafi inganci imamu suyudi ya faɗa malaman hadisi gaba ɗaya wannan shine ra'ayinsu in an ce imamu shafi'i ya ce muwatta shine mafi inganci a wancan zamanin kafin a samu wayannan littattafan an gane amma da bukari da musulun suka zo sai aka zo aka tabbatar bayan su babu wani littafin da ya fi su inganci kun fahimta ai kuma wannan shine ra'ayin manya-manyan malaman malikiya na duniya manya-manyan malaman malikiya ba sa fifita a akan bukhari duk da cewa muwadda littafin babban malamin su ne Allah ta'ala shi taimake mu an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa alaikum salam a ya bayyana ne bayan tabi tabi'i ya yi karatu ya abin nan ya ga imamu ahmad bin hanbal da malaman da ke zamaninsa irin su wannan aliyu bin madini sun yi zamani da ahmad bin hanbal eh alaikum salam Thank you. to idan ta yi karatu a wajen su ba kuma karatun gaba zai amfani kenan dama su imam malik da suka zo a cikin fiyayyen karni an ce su rika karatun su ne ko su karantar da wasu to sun karantar kuma an yi aiki da shi me ya laifin wanda ya aiki da karatun babu an gani in haka ne kasu karanta da kowa abin da ya kamata mutane su gane an ce lokaci ya yi ilimin hadisi ka'ida ba yake da shi kamar yadda ilimin lissafi ke da ka'ida a gane cewa in an haɗa kaza da kaza zai ba da kaza shi ma ka fa ilimin hadisi ke da shi amma kuna lura da maganar dafta gumi kamar ilimin hadisi kamar wani majik ne wanda ba wanda zai iya sai maliki kun gane kamar duk wani mutum da ya zo zai inganta yanzu waye ba shi dama kamar yanzu in ce waye baka dama ka yi lissafi misali mutanen da suke mathematics a wajen simple interest a ce principal times time grade times time sai wani ce waye baka dama kai amfani da wannan formula din ka samu amsa hmm? shi ilimin hadisi yana da ka'ida in dai ka karanci wannan ka'ida ka san shi zaka iya ingantawa an gane wannan ko matasal isnaduhu wa lam yashizza aw yu'al yarwihi yarwihi adlun dabidun an mislihi mu'tamadun fi zabdihi wa naqlihi hadisin ya zama muttasil ya zama to gairu mu'allin wala shar ya zama kaza ya zama kaza ya cika sharadin da malaman hadisi suka faɗa shikenan in dai ka san yanda ake gano wannan abin zaka iya inganta hadisi in ba haka ba menene amfanin zuwa jami'a a karanci ilimin hadisi in haka ne kawai kowa ya inganta kawai kowa kawai ya zauna ba sai an ji an karanci ilimin ba ashe ba wani muhaddis kawai abinda malik ya faɗa kawai sai a yi ta aiki da shi kenan ilimin hadisi magic ne baya bukatar mutum ya yi karatu tunda bai da wani formula shi ilimin hadisi yana da ka'ida da ake gane shi wanda in an gane za a iya ingantawa a fa? to in haka ne zai iya yiwa kuma a samu malamin da zai iya a wannan zamanin ko ba za a samu ba to Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu